Ah, gajere? Ya. Ya kake da sauri ne, ba wata latas ne? Akwai latas. <laughs> latas din namu akan mata ne. Mata suna bijire kowa, amma banda mutum ɗaya. To fa. A gida a ce wanke wanke, ta mm. zumburo baki. Mm. Mijinta ya ce wanke mun takalmi, ta zumburo baki. Ta gwarna wanke takalmin ma za ta iya tsinka mai hanci to halin su kenan amma mutum da da an ce yi kaza to to to za ka ji gaskiya a ah, to gajera ai baka faɗa mana eh, shi wanda suke eh, bin magana tashi ba ne hoto <laughs> me kai